أتدري من Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. Ya ɗan uwa, in ba a manta ba a baya mun yi magana akan muhimmancin waɗannan kwanaki da muke ciki, wato kwanaki goma na watan Zulhijja. Ƙari ga fahimtar cewa waɗannan kwanaki suna da matuƙar muhimmanci shine ya kai ɗan uwa ka sani ginshiƙai guda biyar da aka gina musulunci a kai babu lokacin da ake yin su ga baki ɗaya face a wannan lokaci. na farko kalmar shahada tana ɗaya daga cikin abubuwan da manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi kira ga sahabbai da kuma mu baki ɗaya al'ummar shi ya kasance muna yawaita yi la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir idan dan uwa zai yi la'akari zai ga cewa kalmar shahada ce wannan ita ma sai sallah sallah kuma Allah madaukin sarki ya wajabta ta kullun sai bawa yayi duka guda biyar dinnan to kaga ga kalmar shahada sannan kuma ga salloli abu na uku azumtar waɗannan kwanaki kamar yadda malamai suka faɗa wanda za mu faɗaɗa bayani a gaba idan Allah ya ba mu iko ɗaya ne daga cikin abubuwa da ake yi a cikin waɗannan kwanaki sai abu na hudu aikin haji ana aikin haji ne a cikin waɗannan kwanaki a cikin waɗannan kwanakin ne ake jifan shaidan a cikin waɗannan kwanakin ne ake yin layya a cikin waɗannan kwanakin ne ranar arfa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kirata ta ce aikin haji to dan uwa in yi la'akari ga waɗannan guda hudun sai na biyar zakka zakka idan shekara ta kewayo a lokacin ake so bawa ya fidda zakkar shi idan har ya kasance lokacin kana daga cikin waɗanda za su bada zakka to kaga kayi duka waɗannan abubuwan kenan in har kana daga cikin masu aikin haji ya dan uwa alhamdulillah ka gode ma Allah ga waɗannan kwanaki da Allah maɗaukin sarki ya saka a cikinsu wannan shine ƙari da nuni da muhimmancin waɗannan kwanaki sai abu na biyu da nake gani yana da matuƙar muhimmanci mu sani dangane da waɗannan kwanaki bayan addu'a da muka yi magana a baya shine bawa ya san cewa wannan muhimmanci da Allah ya ɗan fara ma waɗannan kwanaki goma yana nuni da cewa wata alama ce wadda ake girmamawa a addini wanda Allah maɗaukin sarki shi kanshi ya girmama to Allah maɗaukin sarki a cikin suratul hajji aya ta ya yi magana dangane da girmama alamomi ko kuma abubuwa da suka cancanci a girmama su yake cewa zalik wa mai yu'azzim sha'airallah fa innaha min taqwal qulub a takaicen takaitawa abin nufi duk wanda kaga yana girmama ibadu ko kuma alamomi na Allah to a zuciyan shi akwai alamar ƙawa. abin nufi yana da takawa a zuciyar shi saboda haka ya dan uwa ka girmama waɗannan kwanaki ka yi kokari ka guje ma duk wani abu da zai kasance ya jefa ka izuwa ga sabon Allah maɗaukakin sarki domin Allah ya girmama waɗannan kwanaki to kai ma sai ka yi kokari ka girmama su domin hakan yana nuni da cewa kana da'a sannan kana biyayya ga Allah maɗaukakin sarki sannan ka girmama abin da Allah maɗaukakin sarki ya girmama Allah ya taimaka mana sai in mun sake haɗuwa a gaba wassalamu alaikum wa rahmatullah في الدنيا